لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci da aminci wuyin yulu ji tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga littafi min usul aqidati ahli sunnati wal jama'a Sheikh Salih Fawzani Fawzana aslu thamin ko asali taci التصديق بكرامات الأولياء gaskiya ya sanar da karamayan waliji min usuli ali sunnati wal jama'a min usuli ali sunnati wal jama'a ja tasdiqu bi karamatil awliya'i azula gaskiya da ne bi ni karamayan waliji wannan wayya nga mai ma kadi yujri illahu nga yana cha Allah wa jin faruwa ala aidi ba'dihim gwatan sashe walijona min khawarikil adati ne na shigali al'ada jibana ikraman lahum ebon lufacin wuya kama dalla la zalikal kitabu wa sunna kemina mina alqur'anu bi sunna la wutubana wa kadi an karawo ko alkaramati e ya zayi dabaji in karuyan karama lawanci mai almutazilatu mutazila shi wal jahamiya ganda jahamiya shi wa huwa inkarun li waki un ma'lum wa huwa mai inkarun niyyaya ya li amrin lamarina un waje faruwa ma'lumu ma walakin amma yajibu an na lamun waji wajibi ne yaɓe an na minan na fi wakti na ade mini zanyo zamani ne man dalla zane shagi fi maudu ilkaramaci ko ece topic ya karama jona wa gala fi ha wanda ci ma gbetu ciwo hatta urike lafiya ma laisa min ha hatta to yanar da mini karamu ba wanda ci da mini ya karamu mina sha'awa zaci ya to ya sha'awa zashi ya to ya tsubu shi wa ma lusahara ci ya to ya tsiri jici wa shayatin da shatta shi wa dajjalin da dajjalu shi wal farqu wadihun bainal karamati wa sha'awaza yarke ci na kileya tsakaniyar karamu gangani bai tsubuji bai su yi riji falkaramatu ma ya jiri a layi ibadillahi salihin karamar ne ji faruwa gwata ya wujiye su kone ji zakirki nuna wa sha'awaza mai ma ya jiri a layi bi saharati ne yana ji faruwa gwata ya su yi riji cijo wal kafara da kafiri shi wal mala'ida bi mulki duna ji bi qasdi idlalil khalqi bi manufa ya wa ga agbiza shi wabti a amwalihim amma la dukiya ja tsa gobe ayi wal karama karama ma sababuha a taatu sababu ya milatu soko wa sha'wazatu sha'waza ma sababuha al-kufru wal ma'asi sabi kafirci gani be ben ba sokoi wale gan aje waliyin soko ya soko dambu ala ina auliya allahi lalle waliyin soko la khawfun alaihim wala hum yahzanun da su dambu ya razana ma dambu ya ko ji Wali ko ya soko mun a ga na amanu wa kanu ya taku da zane shi bai yi mani amma dai da soya soya ci nan ke lagaje waliyo da su sako da mini ugbo imani ji da mini ugbo ezo latun falin lulo latun na fi lulo wulu ɗuya bi arawi wulu ɗuya bi makaruwi wanda mini ne lagaje kinan wali nan amma wanda bi ne sharace wali goga wali ya ci bici a wali ci bici wo wali ya wo eh madabo to a ga wali da ilimi wa wa ma wuti tu min lilimi illa kalila. wali da mini ba gijo da mini za gijo da mini ba rufu jo da mini ci gijo da mini zai ja ku kwaye no da mini manjo da mini gima kanta jo ko ji gane ko wadda ga yi mumini wace bai imani wai wali ko ji gane ko hmm. wali ngole e da ma je wali ya su ga imani ji bi alibi ce mi to alibi e go ga zu ga ga mutu matsayin do ci wali ta ka wannan ji dole mun la mutu alibi ga nan wali na Najeriya ne yi wali shaitan na je wali ya sokwa wọ́n e la làbẹ́ ṣìṣì wọ́n gan-an ẹ̀dà àdẹ́ka ìwẹ̀lì wọ́n lé gan-an gá ara ìgẹ́ta ló ti wẹ̀lì ìtìmíìnì ẹ̀dọ́rọ̀ náà wá jí náà wá jí náà wọ́n jí máa sún máa ń tí kúlù bani adam kata wa kẹrin kata yìí náà àtẹwàgùn ànábì ní maga wali pátá ya e bá zubi gan wali dẹ gan ànábì àà gama náà níwú dẹ gan kí o. wali fata wa nabiyin wahidu a min jami'i al'auliya wali shi kawarikul ada kunji kiwo kunji faruwa gwata mu. irkem na na maryamu ko hmm. kullama da khala alaiya zakariya al-mihrab wajada indaha rizqa so ko yi laziki be ko yi shiga ne ko maji ji faruwa ya sashe sahabe shi Mun ji faruwa to zamani ya tabi na shi lala da litafi ya ce karama tul'auliya yau na abul qasim ya tabari mai sharu sulitka da al-sunna mm, kanin ibn taymiya littafin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan mun la bayani be ce kibo e ci lambariyan walibo wani be walitakai amma mutazila shi ga jami'a je ji in karu yake e ji in karu ya karamu amma gwayin kiwo da rike da matakaniyar siriyo be karamu siri kafirci siri yaramu siri ya dede ko mun gane wata ba ma ta tushe ya tuna lamurki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shayatina kafaru ya allimuna nasa a sihira sha lega siri kiyo siri kafirci siri mai lagun tsoza wa na minhu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum e wa ilimi na lagun tsawo ma la amfani doro be yani nini yana siri na mole da ana wa ga ba gani be yimi wa na minhu ma yafarquna bi bainal mar'i wa zawji e wa ilimi na lagun na lagi gani tsakani ya zagan gani be imiyina siri na mole da an da mene ne ji zalaka nan kama la nabi sallallahu alaihi wasallam ya tani bu saba al mubiqati e biya biyan gutuwa ba ne ji zalaka ne ko mini ya wuce jo a sihir sihiri da mini ubo zume shirka e bogo wa le ga sihiri jiki an sihiri ya ilimiyar sihiri wa yara mu e tulobe sihiro suke yara mu mai buga dene mini ubona Eh, wala ya fliwu sahiru haisu ata amma ga ki ya zaji siri ina lalo sihiri yanin kiyo be tauhidi wọ́n ẹ ya be sihiri ya be ebogo wale ga rike da ba nole karama wigwata za kirkiyo siri ma wigwata yin za dediyo ka karama so ma wanda ya zashi shi wanda a daji kyawun ne na shi karama mire no sọ̀kọ́ dá jíúyàwó tẹ́bí na wọ́n bá wúná wọ́n ko amma akó àmọ́ wọ́n àjígá òṣìṣẹ́ a àṣíwẹ́ kan zẹ́rẹ̀ ndị alakwa lodu fere wofe ti ndị a fini fini ya jenera ndị agba ki nfe okwu ti ya nfe okwu de turu turu mi ti ya nfe turu bi turu mi ti ya nga ba gba ko gba ko aba nga le ne ji ya ne ji si ri ji chi nga ko e ki wa ku ni wa ku fo ji tara ngo e ya wọn aláfin gúnmí ohun tí wù tí a fi ní ajẹ́ náírà nga ye wa tiya nga kpogun ne yake aga gumbo nga aga muzume moto nga moto fu da wi mota ga edu ndo ra jiwa wele neji neji fi ya ki zuja siri di chichi neji meji siri ne wa tsomba lo benjenu ko hmm. eji ejibu ta jenu e ja alkur'ani wulakanci e ka alkur'ani be ya ile ko be ya fasa uzu billahi kwa fe da alkur'ani kwa sun na zan doki lafan ba be sai ci no le ka ni wuce ga da kiyayen a da tambayin ji ni je ni fe ji lokiyan siri jiya ko mun gani ta ibn zan doki sai le ga ga alkur'ani wace kwasu tauhidi wace ji sallah wace fiyazu wace wazaka wace luwaji wace jan salatu a ne salatu na ne salatu ibrahim ya wani salatu lucha wace ji nafila yake yamun laili wace laɗiya bi haramu wace laɗiya bi shubuwe wace madi akida kirki wani lega kiyo wale ga to sun wannan a jiki an wannan a je wali an zalo ce ne wale ga lasa je wali na babo ga yi wali aga ga babo yi wali aga wato ma wato ga je wali no ile na to yi na to confusion ko unjin ne lasa je ki an wali ya ma abu ta biya mulu lam yusribi nasabu kan ce lege ne lasa je wali no diga so ku ka to ga tiya mo ta ku ta so ku to ba har a ga wata martaba ya usuli ga wata martaba ya usuli a ga wajibi an waje wali ani sallah juma su kun sallah idi su kun sallah mutu su kun haki makwarci su kun haki yi su kun no le na na unjin ne lada jiki an lada je wali ya umu ya wo ezu yi wali ya ko e mama kin biro mu gajin gwatu wo ko ji ana ko ma abu sa biya amalu lam yusri bihi nasabuhu ko Allah kiyaye mu dan wace wato mai lega zai je waliya sai wa ba qur'anu bi yanda shi wa ba kayan wa ba hadisi yanda shi wa ba kayan ibada irin ne zaje ji na wa ji ya yanda shi wa sai jiyo kayan bale ne shiga ke yara mu ya za nan ga ja lalliya láti ẹ̀lẹ́ ìgbìká mi ó ti rí ẹ̀zà jí sí àrùn ẹ̀zà ṣe wòlíyàn wọ́n lè ní ipá àtà gbòjì ẹtí lẹ́mọ̀ríyàn wòlíbò gẹ́gẹ́ níbi kàrámì kọmún gani al'asulu ta asali ci iti ba ji a fi ebe lati na be da lita ya ce ce wani aw sunnati rasulillah ko emi lafiya na bai da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wani batinan wa zahiran to su soci to banga wa min usuli ahli sunnati wal jamaa min ya usuli ya ahli sunnati wal jamaa fil istidlali e ba dalili labiyo ittiba ma fil ma ja fil fi kitabillah emi lafiya na bai da littafi ya ce ce aw sunnati rasulillah ko sun da ya ya tuce na sallallahu ba wasallam batinan wa zahiran to su so ci to bangba imaji ba ci da tuci da malaika ji da fa'al kiyami da litafi ji da kaddara ibada ji ya ci lajin ni ba duwa ci soci aya ba ci ko hmm. yi ci bugi a be shirka a be kafirci a be munafinci a be firgbe a be bidiye ya be kaba'iri sai dabiya sai jin adalci sai lafiyar macici sai layan makwabci ci sai layan yayi ci sai layan yi ci ko tarawe ko ko ko ko ko bicewe da halittu ya ci ba mu wa mi to e na be da alkur'ani be sunne ne to su soci to gbangba wacce ba e ma kana alai sahaba da yi milatu ina e sahabi a nufi sa sallami ta ci wani minal muhajirina wal ansari mini ya muhajiru na jogan gani da ansar ji umuman generally wati bai al-khulafa ar-rashidin bi millatu al-khulafa ar-rashidun ji khususan haythu awsa an-nabi ibn anabi sallallahu alaihi wasallam ji wasu yaci bi zalika bi acin hage fi qawli ji ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin yawa su sunne ni wanda sunna al-khulafa'u ar-rashidun ji wale ga mini ina lalul bidai ji cinnina alùlùbìdé yóò tó àdí àyàdìyàwó àdìdìyàn àdìdì àdí àdísì dìyàwó àmá àyà nàbí àdísì lè ń gbá ní sàádé fẹ̀yìntọ́ wàtẹ́bì sàbílà mẹ́n ànàbà iléyà àmìtò ẹ̀kọ́ ìzẹ̀ìdé bá mìíràn kó mú gani hmm. wàtẹ́bì sàbílà mẹ́n ana bailayya wa man shaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda dan gajin ci bani ba watu lawi na wa yattabi ghayra lil mu'minin mutila mutu ya koyi mu'mini shan ya koyi saga ni biga don lore fa in amanu bi misli ma amantum bihi fakadi tadaw ko mun gani khawarija diyaya ji murji'a diyaya ji ko mutazila diyaya ji ko sun fi ajiya yaji to shi wasu ma ajiya yaji kai a da tuwari su yi amma bai yi problemu ya mafari yi eh, lafiya gba kireti bai zuwa ce da dalili za ko? nomba 2 alulbidai muta sha biyu ya lamito famar da na fi kulubin zai biyu duna mata sha baha minhu alulbidai yi domin aya ne ga ga yati masala ne ne e kuye kan hadis ne ga yati masala ne ne e kuye kan ade awa ni tsonyi atafe la wuce la alali me ga kina alaji kana wa aya ko tuku ala chaba biya ma ala zuba biya wala fahimta bojimbe ko jira na ko eh zawagun ga ga yati aya mawacin asbabun nuzuli da da za ga hunga ga ya ce hadisa a wacce sababu rudul hadisi liya ko ji gane ako yan na je jikiya wani kosti wani damini ne contribute into ibici da wani damini mana ajiya al istidlari ya rulgidai wani ahwa ijo ko ji gane ko cila hadisi ya alaikun bi sunnati suna sunnatul khulafa'i ar na biyu wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasuli kalama hadin minan nasi ga ahlus e la gando ci shizo ya ga so ga tuci ga don wayi no ya e ga so ko ga gani anabi ma gani sabe ma bayani jani ga la ga zango ci ba da iboro amala to kajibo bayre da illahi wa rasulihi e ga la ga a shizo ya so ko be tuci wi za wace ne lashi jaga to kuma tutu ne ga yakun giyu ko za wace tarika ko tijaniya ko kadiriya ko ko kiyo ko izala ko jos ko kaduna ko za wace so ma limaye masalata za wace ma ta yi organization ko

za mu ce duwe da wani kata mun ba na gaskiya ci ko za mu ce wodo kungiya mun be gangan kungiya da to yawo suspend wa dai wa zuji be yi da za mu ce wodo tarika she ibiya un boni mo ko za mu ce ya friends mun be fall out ringa ni be friends sun shi mo ko laji ganewa wale ga yirin na jiwa jikiya ya zabi kiya fi gangari biyu alusun na ji ka ga waza e yabo zamu ga ta ga gaskiya nga mala ibn qayyim ga shekul islam al harwi habibun ilaina wal haqq wa habu ilaina minu shekul islam al harwi e yanzu yone yayi wani amma yayi wa gaskiya ga ko ji gane ko wa wazawa ibn wa mitu gaskiya na wa ma ne da nabu ibn wa gaskiya nan wa le gaskiya bana wa waza wa ibn gun tarika ibn wa waza wa ibn gun kungi ibn wa waza wa ibn gun fu ibn ngodi ya doko babo le biyan to ba gaskiya ga ngai limit yake an alaka gangani duniya eza dambo mun da to sace ba kun ji hankali a sufiyo ko izala ko ko tarika ndoci ko tsadiyar na Majina? kai kun ji hankali tsawon jikin musulmiya a maye ganin gaba ne gaskiya ebo na waliu ba kowai jiye ni biya no tilawo ga ga wasu gane jike an ji gaskiya ya la yajir man na kushan anu ko na lalata dilidi luwa akrabu itaqwa e da dalin ye yawe ko wuyi manyan wai e ɗaya mu gaba gane in ruwa wacin bici ko wa gbe ka wuce allahu ga yabo nu yi manyan wuci wani jiki a wani tuwa ike ko jiga da yanayi gabe good wani haza sun miya ahalul kitabi wasu sun galace ga ahalul kitabi wasu wa ba azim bi bayan Agwa alkur'ani n'a. wa sunnati rasuli bi sunnati tucina ya kuzuna bima ajma alayhi ulama ul ummati e lawa sene man al manji ya al umman na ijma wu ci wona wa fil akhd bil ijma fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naw'un min al khatar ji jigani ko matsala shi da wani wu ta ci ijma e, ijma'u sanafi itiqadi ya habu bin ismail al kirmani na ya sharu usulit ka da ahlus sunna ngole matsala ne shi ijma'u ita ci bana jiki an ya aqida shi da sauran su fata ci aqida sunna ji na asul da biya wai ba ji biyan fiki jo matsala da wani ijma'u ita ci bana maratibul ijma' ibn azmi ko al ijma'u ibn al munzir an-nisaburi al-mughni ibn kuda matsala shi ijma'u ita ci bana to ga yawo ne ji makin da ba da bana akilla ko al-ishrafu ala mazahibi al yan ne sabori wake labe a mutanen jijima ta ci wane ju ta ci wane ko ji gane ku wale gan ya kiyan naji inda muhimmanci sarari ya zuga shishi nufe da tsa matsala sha zujiye mu ko ji gane ku eh babu idan wa za huwa salis allazi ya tamiduna alayhi ba da al’aslaini al’awwalaini alkitabuwa suna na asali ne ta ciga da nan na je lagwasu a cimai ya ɗe zuma al’ur'an suna ne al’ur'an suna al’ijima ga alkitabuwa suna goma ma talafa fi yin nasu yana mai daga da cin libatibu na raddu yi da alkitabuwa a gula da suna ko amalan bi qawlihi ta'ala yabu alokin bayan su kun latuna gam fa in tanaza'tum fi shay'in ya gaje cin da bai ci yando to farudduhu ila Allah war rasul ya gaje laji bada su ce yan da tuci in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir abake gafi ai ma jibo ce jawar kiyamina zalika khairun wa ahsanu ta'wila na gaje alkhairi go ngam lai je ke ba kirki be yazo ba wangi be gan a ga gaje cin da bai da lame tu ina tarika ta ci gona a ga ga da ce lebe da lamar tuye na kungiyar ta ci gona a ga ga da ce lebe da lamar tuye na shehi ta ci gona ki so ko be tuci ne wa ba abun nawo ko la ji ganewa ki so ko be tuci wai wa ba abun nawo ko mun gane fahum la ya taki dunar ismata liya hajjin gairu rasulillah alu naji aji aqida ga zan wuce masu muzuma nabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ngo ji gane hako sahabe shi a ci bici mana ila yadda ta ci sahabe shi ya fata wani wuce umarwa waje gane hako amma sahabe ke ji shi gyara ngalo galo litafi ne ga raful malam ani la immati la alam ibn taymiyyah to jar ne sahabe ji na wala biya wai litafi da bayan badarul dini zarkashi mujalladi guba al ba fi rakaci wa aisha ala sahaba gyara ne sahabe jiki na na aisha shafe ji sahabe tsabanin gufe jiki an guku fi litafi wuce ko mun gane manya hadisi ya tofe ji shi gyara ima muslim in ka yi muslim nan abu zuwa ta razu jiki wuju gyara da nan ba ciwon mago ko mun gane so wale ga manje jikiya e eh, jiyoji gyara imamul bukhari muslim abu dawuda tirmizi ibnu maja ko imam nasai abul qasim tabari tabarani ko al-bata naji abdul gani al ibn taymiya ibn qayyim ibn kasir ibn hajar ɓata zannaji shaukani alamiru sana'ani har fiye zamanin na jabdurrahman al-muallimi al-yamani mukbil ibn hadi al-wadi'i ahmad muhammad shakir abdulaziz ibn baz ibn usaymin ko sheikh salih fawzan al-fawzan sheikh rabiul madkhali zaid al-madkhali ahmad ibn ya najmi ba ta da ne ya yi mun wuci kwaji amma zan doro abu ya ci bici eh ci bici a mai jiki a mai ji daidai ya gaba yi biya ki da ga zai ashe masu muwa ko ga man ka zai mai labi to yin duwa na maga aliba na miya gwa nini hmm, ci? bici ma yaye ko ma ga yin mace wa luwa matsala na toto ba yi fiye matsala ta nishi adiya na taci mai suna ya ta da procen da babin ko ji ya ku wale ga yi ɗayan na shi is very very important alu sunna ji e cha masala ne da qur'anu ba wuda sunna ba sabi alibi ta ci na. o la je ne la gan alu mai muslimina no e janta ina za ina muke go la ya tasubu ne ra'i ahadin amadi tasubi ya ra'ayi zainin don ba hatta ya kunu muwafiqan lil kitab wa sunna suga dai da qur'ani ba sunna sannan da ta'assubi ya izala yan do ne dai izala ga nanin ugwa ji ta su biya tarikan dole tarika ga nan uwa ji ta su biya sheyin noci aga ga wani ta su biya imam maliki da imam shafi da abu anife da amadu ibn hanbali ungwaya dan do min ba ci ganna ku ni al liyoma wannan alju'a anu gadan ya ga yinan ne su ya ga yi gadiya ko ku ga kuli yukhadhu min qawli wa yuraddu ila sahibi dhaka e go gaza mai ci an da gwanda kabaru cewa da zando mini abu ga ga gari ai zai shi bebe zuma na ba be bebe zuma na aula oga biya zai ndoro mini abu galibi mai giba kan ta yake diga to mai wa ci mu ci a sun shi shi lati mutu banyi ngale zakaza wani kafi ji kafin da zakamai ka mai amma ɗaya ga zama ce ko sun na wasu da amma da ake da hanji a da tabi a gwaji na ko amma da ilimi na so ke wa jim yi nan ta ba ke wala lagu lagu ya gingo ce mu ko mun gani ta abu idan eji eh, ta su biya zai nimi ne abuwa ko ji gane ko ya zabe shi ganin duwan na albani ga ganin ugwa ko ya zabe ganin duwan na yusuf mini ga ganin ugwa ko ya zabe shi ganin duwan na ibn baz ga ganin ugwa ko ya zabe shi ganin duwan na shef fozani ga ganin ugwa ko ya dole in naji kiya ku ji daidai a ji daidai a maci bici ta bana na biya ko ji gane ku ويعتقدون أن المجتهد يكتئ ويصيب على السنجي ونينا أكيد أبو دا مجتهد أنا مجتهدنا ويتشم بيتشم ويجدد وانا نبي إذا تعالى الحاكم فاصب فله أجران إذا قال يجتهد جادين وعن الله ربا وما قال يجتهد تاتي بيتشم عن الله نيني ولا يسمعون بالاجتهاد إلا لمن توفرت في شروط شروط المعروفة عند أهل العلم eji iji e no ile ko eji dage dudu ji a sai kiyo sai shi na turu ga gumbe kura da gumbe sunne gumbe usule gumbe kawai gumbe makasu da gumbe ta godiya ne hako a cikin lo shurutu ci shi shurutu ci ga da ci ga hadisi ta duwo especially masalu yan nawazili jibo waje yana da abe shi shi shi yan dun makura da gani ne ko wala da ci ga gani ne ga wuto wuye ji shi ta duwo ga gulo wuye dun ga ga shi ta duwo jin ji ga ji shi ta duwo ya kuru na haza inda na ga ruja izin faman an tumu hatta ya kuri lakun indu alamun shungaye bayi bu yan nalwa ziyayo zoto jizi ne a gowa gato togo da jini bu kuli inna ma harama rabi alfawashe ma zara bi nawa ma batana wal ismu wal bagya bi gairi alhaki wa an ku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun dan do to ma hanya hadisi gumma sala ajaru wa tajilu zakalai kaza zakalai kaza zakalai kaza waga da tazkiratu fazi imam zabi karkashiyar tarjuma sayyidina bakar imam zabi la condition be zana ga ti libi ajeru wata di don waga shara ti uci le o to ga ci be na ma that is it alena da dukura min ba da ti hadisi ke ji sallah jino ke ci azu ce no ke wa zakawa no mutun wa ji usul salasa kawai da arba kan shi ba ti kitabu tauhidi wa tahawiya ko ji ga ko usul suna ce usul suna albarbari wato ji ko ji wuce ko koyo fiti um da umdat ka na arba na hadisi bulugul marani riyadu salihina wa daidai dai ba dai kita a cin waji gane ko dai ya zami waji amma ga hadisi zuwa yin mace kari uzuri adeza eh nga adeza babu idan wala inkara idan fi masailil ijtihadi as-sa'iqa inkar ahlus sunnah eh, ejikiyan eji eh, inkaru mas'alai ijtihadi ne sai butacin ahlus sunnah jona wọ́n yá ẹ̀kọ́ yẹ bí ọjọ́ gbígbẹ́ ọ̀rẹ́ gaskiya ne mi convince bẹ́ẹ̀ na is this tsakanin wọ́n jí ẹ̀kọ́ amma ne ishtiyadun sa'ir tsakani a lusun na jonin gole kawai gaji in karuwa jikiya wa dai tsananiye wajen adawa bai zai waji ba za a gani biyu sallama gaza yana jikiya jo ya ya lo gani biyu ni litafi yayin ibn taymiya nan qaidatu al-sunnah wal jamaa ibn taymiya ko wale gun la sa ya ga yiro ci be na fal ikhtilaf inda fil masal ijtihadiyya la yujibu al-adawa masa sheikh ibn baz usaymin albani man koyi sunna zamanin ne tishi ajira wutan nan ko amma la wuta ta masalan jadi cin le babu doji nan ku zaron ndoci sallo ndoci alulo ndoci taimamo ndoci zakka ndoci ajiyo wajen kai cile kawo sai minu le ibn ya ba masala ne ciyo ka ibn kai moto mai ibn ya ba masala ne ciyo ko ji gane ku usaimin le saji ne mai yuna ba masala ne ciyo amma ga wale ga matsala ne fata wai matsala ji ijtihadun sa'ibu tsakani alu sunna jonin yanda ci mai dabo e giza kaga wadda ke ki wuce wata likin na reality yana ya kaga ta tasawuri ya shi wa wa biyan wala shek salu fawzan al-fawzan ajugan a rakin ya tsoro a wa'adi referendum nye ndaki aga ji source of law Egypt bo is it right ya za an gishi based on democracy kashi sharia so ewa e wa di referendum which Egypt e su ko su a ji ma ji ngba participate wa kashi participate wa so za ni ga ye ga ga kin do cha na ki wuce na sa bi mana fi ki wuce wannan hmm. ndo ko la ji ga ne e ba kibo wuce nkele wani kyan da wani ya ga yake yi abin gashin da shi yare فالاجتهاد نعم في المسائل الاجتهاديه لا يجب الاداوه والتهاجر بين نقول الاجتهاد مسائل مسائل الاجتهاديه جو أنا قلت مثل ركوبه وقوى بينه أنا قلت مثل ركوبه وقوى يا أنا غا لو زيدا يقوى أكاين لالو أنا غا لو زيدا يقوى أكاين لالو انا غا مثل أنا قلت سلام ني واجو انا غا سلام غبا لا اجي لا واجو انا غني كاوي دولي انا غني كاوي جيان zani ka guji dole ya zane kawai ka maji ba shi ni nan ji kuma zo zane ga yi zan ji ni dai zane ga hayya ala salati ha guji sallo la la ko ta illa bi wa gum aka yi sallah ni zane ga o ga la la o o mace ga hayya ala salati o ko la di wa zane ga ala sha ka ali tun zane ga alkana ka ali tun ji ina pata un fita ce suna ju argument ne je za wadda gari talibi ilimi ce ji kafin you know all this ko laji ganewa mai saudiya shi ga fatawa zamani fayi ya ci gibo ya ci yin zage a famota amma yamman ban muku bilge yin zage a famota o a so bai saudiya ne shi mai ne ya tunan reguta gashi na zuku a ce biya fatawa ruwa kiyo yin zage famota o ashe wa lege yando ci hundi ga yando ci base base ta ce nasu ba yando ci just based on mafali wal mafasid yana ya ga le yake ye gole you just on it ko mun gane Sheikh Albani so tun shi duduni mun go su be fatawa mun ci ha na zamani alibin da daga fa da tudo ku ja tura ku ina ga ku mota fanin sai e ku kawo mikpekwe mikpekwe so eh masalu idabo dan guru so mun jiga zan da shiga le zan da jiga mun ce kagun wunde jiye na cici aya hadisi clear wunde mu'arada wunde wole masala ni which is just part of nawazilu ko so wale ga tasawure radiki an wa diri ya ciwo wallahi wala. amma to zungo le zana ga ti en jona e man wuci ko jire ne shuru te yi cha do ajiga ji kino nga gumi na wa ji tun e gba tazanu cha Allah ga ta funa sai da support mu cha babu idan ngau falistilafu indahum fil masail al-ijtihadiyya la yajibu al-adawat wa tahajjur bainahu kama yaf'alu al-muta'assibatu wa al-bid'a kam na zai ji ta'assub yanda al-bidai yaji ada da cin libanwaci masailun ijtihadiyya a fejin adawa a jin sallama a wajilwa a

bi khilafi alil bidai ban bi alil bidai shi fa innahum aduna ada fe ji adawa jibe do shi aw aw yudalliluna aw to bo ji gaza kaza ni ko aw ko to gaza an kafiri alil bidai nan alu kenan da ji sallah an a daga gayin na zanen doci bo waje ko kan doci agai wa foni shi zanen doci a joji bai diga ga ta gan gudamin baro ni salla. inda ga ta sallah zai ji zuwa kwasin ga jikiyar a ga ɗikiya inda a bai shi e ya shi wunde zanen doya ya waga ga zoni aji jikiya yan eh alo biyu yan alusun na ji ka gaje le lebe gbọ́ ji sallah gbọ́ ji gani ako a mai jiwaji nasiha a mai ji biya alkhairi a mai jiwaji taziya lọ́jí gánà kó bẹ́l ẹ̀ e látẹ̀ ilimi gangani da doji ọ̀pọ̀ntíọ̀ opochen le bá na a da gangani da doji na kagan wunde da mini usulu ye na gaza wazu daga sunna aje a tatiyan alul bida'i wal ahawa'i na buwannan ko mun gane ko sọ́wà lè gan Allahu alam ya katu giba wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu